radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dume-dumen su. Daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da mu koyar Farisanci. da kuma shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu ban katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 4 ga watan fabrairun shekara ta 2024 masu wurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau 4 ga watan fabrairun shekara ta 1948 kasar sri lanka ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila kasar sri lanka tsibiri ne wanda yake kudu maso gabacin india tun a sake karni na goma sha shida ne dai ta fada karkashin mamayar turawan portugal daga bisani kuma ta koma karkashin mamayar turawan mulkin mallaka na holland a cikin shekara ta 1798 sri lanka ta zama ɗaya daga cikin yankuna na mulkin mallakar turawan ingila a hukumance a shekarun farko na yakin duniya na farko al'ummar sri lanka suka fara gwamnan neman yanci daga mulkin mallakar turawan ingila wanda hakan ya sa ala tilas a cikin shekara ta 1931 ingila ta bayar da dama a gudanar da kuri'ar gardama inda aka kafa majalisar dokoki da kuma majalisar gudanarwa wadda ta kunshi 'yan kasar ta sri lanka sallah amma duk da haka turawan ingila ne suke da magana ta karshe a ƙasar saboda haka mutane suka ci gaba da gwagwarmaya da makami har sai da suka tilasta ma ingila ta ba su cikakken ikon su a rana irin ta yau a shekara ta 1948 ƙasar sri lanka dai ta yi fama da yakin cikin gida sakamakon tawaye da mayakan ƙungiyar tamil suka yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. da ƙarshe masu saurare kuma san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad da khan na ƙasar iran ya tsallake rijiya da baya banda wani mutum mai suna nasir farah a ra'i ya harbe shi da harsasai guda biyar na bindiga a lokacin da yake halarta wani taro a jami'ar tehran amma jami'an tsaronsa sun bindige maharin a nan take sannan sarki sha ya tsira da raunuka a jikinsa gwamnatin sarki sha ta zargi jam'iyyar gurguzu ta kasar iran wadda take samun goyon bayan tarayyar soviet da hannu a wajen wannan kisa domin haka ne ma aka haramta jam'iyyar baki daya baya ga haka kuma sarki sha ya yi amfani da wannan damar wajen kama aitala kashani babban malamin addini kuma dan siyasa wanda yake suka salon mulkin kama karya na sarki sha inda daga bisani dai aka kore shi daga birnin tehran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 labarun duniya da farko ga kanunsu an yi jana'izar shahidan iraki da suka kwanta dama sanadiyar hare-haren amurka amurka da burtaniya sun kai hare-hare har sau 48 a arewacin kasar yaman allah ya yi wa shugaban kasar namibia rasuwa da safiyar yau lahadi yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun. an yi jana'izar shahidan iraki da suka kwanta dama sanadiyar hare-haren amurka rundunar sa kai ta hashdu sha'abi ta yi jana'izar mayakanta da suka yi shahada su goma sha shida a sanadiyar hare-haren da amurka ta kai a iraki a shekaran jiya asabar da dare baya ga mutane sa shida da suka yi shahada wasu karin 26 sun jikkata a hannun na amurka a gundumar ambar. rundunar dai ta hashdu sha'abi ta yi alkawalin ɗaukar fansa akan mayakanta da amurkan ta yi wa kisan gilla inda a suka harba makamai masu linzami a kan sansanin sojan amurka a cikin iraki da kuma syria amurka da birtaniya sun kai hare-hare har sau 48 a arewacin kasar yaman kakakin sojan kasar yamman janar yahaya sari ne ya bayyana cewa hare-haren da kasashen na amurka da Burtaniya suka kai wa yaman a daren jiya sun kai 48 tare da jaddada cewa kasar ta yaman za ta ɗauki fansa janar sari ya ce an kai hare-haren ne a cikin gundumomin sa'ada hijja baida hudaida da kuma sana'a shi kuwa Muhammadu al wanda memba ne a kungiyar ansarullah ta kasar yamma din ya ce za su mayar da martani gwargwadon girman hare-haren da aka kai musu bugu da ƙari albuhaitu ya ce yaman za ta ci gaba da kai hare-hare har zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen yaƙi a kan al'ummar gaza dama shugaban ƙungiyar ta ansarullah na ƙasar yaman sayid abdulmalik alhusi ya ce yaman za ta ci gaba da kai hare-hare a teku red sea har sai an kawo ƙarshen yaƙin gaza bugu da ƙari abdulmaliki alhusi ya kuma ce duk da girman barnar da kuma laifukan da 'yan sahiniya suke tafkawa sai dai har yanzu ba su cimma manufofinsu ba to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran a kasar mali an gudanar da gangamin goyon bayan ficewar kasar daga kungiyar ecowas mutane da dama ne suka yi gangami a birnin bamako na kasar mali domin nuna goyon bayan su ga matakin da gwamnatin sojan ƙasar ta ɗauka na ficewa daga ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka wato ecowas mafi yawancin mahalatta gangamin matasa ne da ɗaliban makaranta inda suka ɗaga kwalaye da aka rubuta tir da ecowas da kuma wasu kwalayen da suke yin fata da addu'ar samun nasara ga sabon ƙawancen yankin sahel kawancen sahel wanda sabuwar kungiya ce da kasashen mali da nijar da burkina faso suka kafa ta kunshi manufofin yin aiki a tsakaninsu tun bayan da aka yi jin mulki a cikin waɗannan kasashen uku ne da kungi tattalin arziki ta yammacin afirka wato ecowas ta dakatar da su tare kuma da ɗaukar matakan ƙaƙaba musu takunkumai a makon da ya shuɗe ne da ƙasashen uku suka sanar da ficewa daga cikin ƙungiyar ta ƙasashen yammacin afirka ficewar waɗannan ƙasashen daga ƙungiyar ecowas ya jawo damuwa a yammacin afirka a kan batun tsaro da kuma zaman lafiya allah ya yi wa shugaban ƙasar namibia hegen gob rasuwa da safiyar yau lahadi gwamnatin ƙasar namibia ta sanar da rasuwar shugaban ƙasar Hagan Gop da safiyar yau Lahadi. Sanarwar ofishin shugaban kasar wacce aka watsa a shafin X ta ce, Shugaba gob ya rasu ne dai a lokacin da ake yi masa maganin cutar daji, wacce yake fama da ita a asibitin Lady Pohamba to a cikin watan janairu da ya shuɗe ne dai aka fara yi wa tsohon shugaban ƙasar na namibia magani a kan cutuka da dama da suka haɗa da ta daji kamar yadda ofishin nasa ya sanar gabanin rasuwarsa da lokaci kaɗan ne dai shugaba gob ya fitar da ta sanarwa ta nuna goyon bayan ƙasarsa ga matakin da afirka ta kudu ta ɗauka na kai ƙara haramtacciyar ƙasar isra'ila a kotun manyan laifuka na duniya saboda kisan kiyashi da take wa mutanen gaza hakanan kuma ya yi wa kasar jamus mai goyon bayan haramtacciyar kasar isra'ila tuni akan nata laifukan yakin da ta tafka na yi wa mutanen ƙasar namibia kisan kyashi a lokacin mulkin mallaka ya yanzu dai an sanar da angolo umbumba a matsayin shugaban rikon kwarya na kasar to ƙarshen labarin duniyar kenan Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zamu fara da shirin nan na mu koyarshin Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci inda da dalla a yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da goma sha tara. Idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata an je tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da abokin Saramin dangane da gwaraza ta fuskacin wasanni na motsa jiki a ƙasar Iran. waɗanda suka taka gagarumin rawa ta ɓangaren gasa da ake gudanarwa a matsayi na ƙasa da nahiya da ma duniya baki ɗaya daga ciki kuwa hadda waɗanda suka wakilci ƙasai a wasanni daban-daban da aka gudanar na duniya a yau ma za a ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da ɗaya daga cikin mashahuran 'yan wasa na ƙasar iran wato hadi sa'i wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka samu lambar yabo a wasanni na ƙasa da ƙasa sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan ga kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. تلویزیون تلویزیون نگاه کن دوبه مسابقه گسه مسابقه ها جمع این گسه آن نشان می دهد هکن نانونا قهرمان گرزو تکواندو واسن تکواندو رشته تکواندو بنگرن واسن تکواندو المپیک واسنن موز جکی نا المپیک پکن برنن بیجین آتن برنن آتن سیدنی برنن سیدنی مدال لمبر یبو طلا زیناری برونز تگولا او مدال گرفته است شی یا کربی لمبر یبو او گرفت شی یا کربا قبل کپن. او شرکت کرده است شی یا حلرته او شرکت داشت شی یا هلرتا. سال شکره دو هزار و چهار دو بیو او قهرمان شد شی یا گرزو ایران قصر ایران آسیا نهر آسیا جهان دنیا بزرگ بابا سه اکو نشان علامه نشان پهلوانی علامر گرزنتکا شایستگی دچیوه زلزله گرگزر قسا شهر بم برنن بم او نشان داد شی یانونا او فروخت شی یاسر مردم متانی آسیب دیده wanda ya samu rauni. U kuma kyard Shi ya taimaka. Ce jaleb. Da ƙayatarwa. Javon. Matashi. Khoshakhlaq. Mai kyawawan ɗabi'u. Mehraban. Mai tausayi. an ji yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da fitaccen dan wasa na motsa jiki a bangaren taekwondo a iran wato hadi sa'i wanda ya samu lambobin yabo a wasannin motsa jiki daban-daban na duniya da kuma na nahiyar asiya da kuma wasanni da ake gudanarwa a cikin kasar ta iran idan allah kanmu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa. to amma kafin nan madadin dukkan wanda aka ji murinsu ne a salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kidikidin iraniyawa kidikidin iraniyawa Assalamu alaikum. Barka mu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi na ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. to da yake muna cikin kwanakin goma na alfijir din cin nasarar jin halin musulunci a nan kasar iran ne shekaru 45 da suka gabata don haka za mu gabata muku da mawaka daban-daban da suka yi wake game da cin nasarar jin halin musulunci a kasar iran inda a wannan karan za mu kawo muku wakar da abdulgafur muhammad zade ya yi kan nasarar cin juya halin musulunci a iran سر ما شور دگر شد پدید بر دل ما نور دگر بر جهید مجدک بیست و دوی بهمن رسید چلچل در حالت پرواز گفت بلبل شوریده به آواز گفت هدهدی از طرف سبا باز گفت بارقه شوکت نور امید مجدک بیست و دوی بهمن رسید گی آواز داد قمری سر شاخه به پرواز داد چرخ همین عزت به ما باز داد قامت ظلم و ستمان دم خمید مژده که بیست و دوی بهمن رسید شب همچنان هل هل و شور و شب همچنان سر بکشد تا سر هفت آسمان کاخ ستم محو شد از این میان از سر این گوهر خون شهید مجدک بیست و دوی بهمن رسید مجدک بیست و دوی بهمن رسید to madalla a gaishe da waƙar da abdulgafur muhammad zade ya yi da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su zan jalin zamu shirin a nan sai a tarbi mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wata sabuwar waƙar kan junjuya halin musulunci na ƙasar iran amma adin wani sallafa shirin kammala ni ma da kunshi nika cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. thank you علی ای خلق قهرمان بر شما درود ای خلق قهرمان بر شما درود انقلاب دلیران ایران در تمام جهان شد نمایان مشت ملت aşkından mahşum olurum. Masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. an yi jana'izar shahidan iraki da suka kwanta dama sanadiyar hare-haren amurka amurka da burtaniya sun kai hare-hare har sau 48 a arewacin kasar yaman allah ya yi wa shugaban kasar namibia rasuwa da safiyar yau lahadi masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh